تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون wuta za ta ƙona fuskokinsu kuma labbansu na sama da na ƙasa za su janye haƙoransu su fito saboda tsananin fushi